Thank you. and I, auro da ya ga yarinya ta samu juna biyu to ku wulakanci da sharri da girgizar sa lokacin yake tashi ta ganin ƴaƴa duk a gida to duk waɗannan ƴaƴan da suke gani ba iyayensu ni kaɗai ce nan da zane masa takalmin kaza ta kaya ba hmm, amma duk da ta yi ciki to waje za ta yi shi ko da irin mutum ne wannan yaya shi kuma Allah ya yi shi ai sai da Allah ya kiyaye ke daga sharrin sa ya rufa asiri அவனை அவன் தான் Thank you. Thank you. kamar ado ya kamata fa matan je gida saboda an kuma dubulu dai tana ko kenan ya ka gani ina gani kenan da ga yarinyar nan ba ta da alamun kawo ma abu da babu dan aiki mu je da kanmu kai ado aure haka a cikin nan gwando ba aure ba kake ta mutu ta ce a masu agari ai abin da nake so ai shawara da nake so nake so in koma birni na koma birni akwai yana a can ne so ma na ci gaba ma da makaranta na so gaba ɗaya rayuwa ta ma to sun da Allah kuma na hakuri amma ba ta iya tunawa ba ya sauke ne gidansu ne matsa mata wallahi baka san wani abu ko kadan wallahi ba na ganin laifin yarinya kawai na na riga na san duk abin da yake faruwa wallahi tallahi ko kadan ba na ganin laifin to amma abu ne kawai Allah ya riga ya kaddara yana sai ya faru ko ga nan mutum ne a wani saki ne da shi a wani saki ni da abin da na roƙa a nan wajen ina roƙon Allah kasance idan har ya aure ta kada yi mata abin da yake so kyau ne fata ba sarki sai ne gida juna biyu kin ki a nan gidan to kin ba ba zai yi ba ne? a gida wata na shida ki za da juna biyu to ni in ne kai kai min ba na sha da Allah saurara ki wani to ma ba a ruwa kika sha ba ai sha a dakin ko Alhamdulillah suna na alaƙa yanzu gida wani duk kulle-kullen duniya ne zan shi. Na ji kishin-kishin har yanzu kuna mu'amala da abin ba ku abin da ban ci ba. A gida ban taɓa tsammanin za ka zarge ni akan wani abu yanzu mai ke ka tsakanin da Allah zuciya ɗaya. Kwanar kuwa sun ji kyan zuciya ɗaya kuma shi kuma da zuciya mafi ɗauke shi a rai. Kai sai dai kuma ka ta ta yanni. Daga da aurenka akan na zan tashi in je ko wani. kuma na tsere ko a kuma ya na kai kyau ya na miki ya na miki ya na miki cikin can wurin a zo ku karata na wani shara za ta kai masa ku kai masa shara ni na zuwa goma sha uku tara da tsarin da tsarin da biyar da yake ƙarar da su a kan cin da suka ita ke ɗan malar shi da waɗanda ake ƙara kuma suna cewa suna masha yanzu haka ma juna biyu ke da nesa wanda yake na sani. To kin ji? Me za ki ce? Ko za ka tuna wani yaji? Me za ki ce? Ko za ka tuna wani Kana magana ba gaskiya a ciki. Ko da

Thank you. abin da ya ba ya bi mutum kuma abin ya samu wannan da ya ce shi kaɗa ya kawai da sarai da sarai da ne da hannu abin da na gani shi amma da abu guda ba abin da mutum ke gani ya shi ne a nan wajen ko wanda ne na mutum ke gani sai ai akwai ranar tashin kiyama ko wani kira ta ga inda a ce ba wannan kuma ne da sun gama da mun ba shi da wani mutum ke lokacin kuma ya gaskiya da gaskiya ne. Mutane, ya san yanzu a ƙasar nan in aka fi ka mallaki abin hannunka shi kenan aka fi karin kana abu ba wanda zai ce maka ga yadda za ka ko wala hake har abin da mutum ya gida mafi ya ba ku sakar da Allah da mutu ce kuma Ina da haka magana, amma duk shaidar da zai bayar, tun da mu domin sun cewa tsakanin da zo unguwa ta Allah ku rika ku faɗa ta rika nutsuwa samu ta rika cin abinci ta kwantar da hankalinta da Allah Allah wannan zamani da ni ya kama kuma da ma san hana wani tunanin da haka yake bai da kirki saboda Allah da annabi adama ko ba a san aiwa da kamata ya yi shari tsakanin da ado ba ya bashi da takaicin ma da bai samu na aure ni ba amma zai sa shi cikin wani na zargi ba shi da amfani sai ba komai Allah zai fidda ku da sharrin shi ba da duk ba wannan ba babban abin da muke so da ke ya kamata ki dinga cin abinci ki kwantar da hankalin ki don Allah don Allah ki dinga cin abinci kwantar da hankali kawai zai yi ba eh, eh gaskiya ne a da kike nufi da kwanciyar hankali ba zai yi ba kina nufi don ki da ta kare zancen ta harima gaskiya ne ban duk cikin ba wanda ya kai ta ni dariya don ba wata ce daga cikin mu kuma da an rasa kanta musamman ma ita ta haɗin eh. me kike nufi me kike nufi da musamman ma ita ta haɗin ba kuma rashin mutunci kina ji adaba ba kwantar da hankalin ki wasa take miki <laughs> dai na goyi da bayan sa'ata ya kamata ne dole ne kokarin shawo kanta to abin da na gani kenan ya ji mu kuma na dariya ta nuna ne ya na yi adama kin gani da